Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi bayani dangane da bincike akan harin da aka kai a gidan kasan Gutukale da dai ra'ayoyi daban-daban dangane da wannan al'amari. Sai kuma shirin musamman inda za ku shi karin haske dangane da wani sabon mataki da hukumomin tashar jiragen ruwan Benin suka ɗauka matakin da ke da tasiri akan harkokin 'yan kasuwar Nijar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wasu mutane ɗauke da makamai sun yi ƙoƙarin mamaye gidan kasan kutukale mai nisan kilomita hamsin a arewa maso yammacin yamai jiya litinin, sai dai ba su sami nasara ba yayin da jama'an tsaro suka tilasta musu ramtawa cikin nakare. 'Yan ta'adda da dama ne tsawatu ke tsare yanzu haka a wannan gidan kaso. Mahara biyu sun rasa rayukansu yayin da jama'an tsaro biyu suka jikkata. mutane Muhammadu na da ƙarin bayani a wannan rahoto. Gwamnan jihar Talabiri ya tabbatar da cewa maharan da suka zo ɗauke da manyan makamai ba su samu nasarar shiga a cikin gidan kasan kutu kaliba inda ake tsare da gaggan 'yan ta'adda. Babu ɗan kasan da ya samu nasarar tserewa kuma yanzu haka al'amuran sun daidaita suna ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro na Guard National. Maharan da suka ƙaddamar da wannan aika-aikar sun zo ne wajen su goma bisa motuna ɗauke da manyan makamai. A cewar ministan tsaron cikin gida yanzu haka dai jami'an tsaro tsaro sun bi sahun maharan. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ruwaito cewa dakarun soja suna musanyar wuta tsakanin su da maharan a Simiri tun a jiya. A bisa kafar radio ta RFI ministan tsaron cikin gida Bazum Muhammad ya yi raskunan wannan hari inda ya ce an kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wanda yake makare da bama mai a jikinsa. Kuma maharan sun gudu da gawar ɗaya daga cikin 'yan uwansu. A cewar Bazum Muhammad dai maharan 'yan ta'adda ne na Mojawo da suka fito daga yankin Gawo na kasar Mali. Ɗaya daga cikin manema labarai na Isidio Kalangu da ya ziyarci Kutukale ya bayyana cewa an ƙarfafa matakan tsaro a gidan kasan Kutukalen kuma yanzu haka al'amuran sun daidaita. a mun muntari muhammadu to su bandarawan dai su goma sha hudu ne suka kai hari dauke da makamai kuma akan babura wakiliyarmu ta musamman lartu ibrahim gado ta isa a wurin in ta tattauna da wato sarkin kutukale zeno Yarbajir Mai Salu wanda ya mata ƙarin bayani a game da wannan hari. Abin da ya faru a garinmu a cikin tsakar dare ne muka yi tashin karar bindigogi ba kautawa a wajen gidan kasan kutukale saboda yana gefen gari ne. Abin da ya yi matuƙa tayar mini da hankali. Ina iya cewa tun wajajen karfe uku na dare ne abin ya fara har zuwa karfe biyar na safe har ma bayan sallar asuba muna jin karar bindigogi. Mu dai abin ya ba mu mamaki har muke cewa menene yake faruwa. Abin da bai shafi mutanen garin ba kuma harbe-harben da aka yi dai Allah ya kare mutanen garin. Kwara karin wajen haya kanta kulu halastara. Ta ko a cikin wani yanayi na rayuwa al'ummar kutuka lezano ke ciki yanzu haka ga bayanin wasu mata. hai wallahi wa ba so illa kalai man kani har yanzu hankalinmu bai kwanta ba saboda har yanzu muna tsammanin za su dawo gashi a yau kowa yana son ya tafi wajen aiki amma babu wanda ya fita muna cikin fargaba ko ɗakin ka za ka shiga sai ka yi tsammanin za a kai maka hari ne a gaskiya tsoron da muke ji mu da mu a cikin dare abin bai musaltuwa muna roƙon Allah ya ƙara tsare mu da wannan irin tashin hankali mun tsorata saboda bamu taɓa gani irin wannan tashin hankali ba mun ji tsoro ba mu yi kwana ba mun so mu yi gudu mu tsere wa harsashai saboda mu mutanen ƙauye da mun shi karar bindiga muna jin tsoro. wasu matakinan na garin kale To a yau shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya jagoranci wani taron majalisar tsaro a wani sako da ya wallafa ta shafinsa na Twitter. Shugaban Isufu ya isar da ta'aziyya musamman zuwa ga makusantan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a fagen daga a sakamakon hare-haren da suka abuku wato kwanan a Abalak da Tazalit a jihar Tawa. Shugaban ƙasar ya kuma yunjina wa sojojin Nijar dangane da nasarorin da suke samu a yakin da suke yi da ayyukan ta'addanci. ya kuma ce za a magance matsalar tsaro ta hanyar gwamnatin haɗin kan ƙasa na zanadawa kwanaki masu zuwa a game da tsaron ga bayanin wato gwamnan jihar tilibiri shelutan mohammed Ina son in amfani da wannan damar domin mika saƙon safifiyar jinjinawa da kuzari daga shugaban ƙasa da kuma shugaban gwamnati dangance da wannan jan namijin ƙoƙarin da kuka nuna. A yau kun yi bajinta saboda kun taka rawar a zo a gani na hana wannan aika-aikar 'yan ta'adda. Kuma ina ƙara tabbatar muku cewa al'ummar jihar Tilabiri suna tare da ku. Kuma kun yi rawar a zo a gani na hana duka wani hanzari na tabkata asa da 'yan ta'adda suka so kawowa a nan kutukale muna ƙara jinshina muku. To bari mu je majalisar dokoki ta ƙasa inda a ƙasa ƙasa ake muhawara dangane da hare-haren da suka wakana a ƙasar nan a baya-bayan nan. Yan majalisar dokoki na bangaren adawa na shirin gayyatar gwamnati a majalisa cikin kwanaki masu zuwa domin samun ƙarin haske akan halin da ake ciki. Karimin Yando ɗan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Lumana ya yi wa Habibu Garba wannan bayani. Mu ba ma iya ganewa idan irin wannan aika-aikar tana faruwa kilomita hamsin daga babban birnin Yamai. A gaskiya abin ya yi kamari kwarai da gaske. Mu 'yan majalisa na adawa za mu iya mu na gayyato minista a zauren majalisa domin ya bayyana ya faɗa wa 'yan ƙasa menene yake faruwa. Ba wai za mu gayyato minista ne ba domin ya zo ya faɗi sirrin tsaro da ake ɗaukawa na ƙasa. A'a, kawai don dai ya yi bayani ne akan abin da ya faru da kuma irin matakan da ya dace a ɗauka. Abin takaici kuma sai a kafar radiyoyi na ƙasashen waje ne muke jin labarin abin da yake faruwa. Alhali kuwa ba duka ɗan ƙasa yake jin Faransanci ba. Abin bai ba ko ɗaya ya kamata a gwamnati ta shaida mana abin da yake faruwa mu kuma mu sanar da ƴan ƙasa. A gobe da ministocin harkokin waje na kasashe da ke makwabtaka da kasar Libi za su yi zaman taron su karo na tara a nan Yamai. Ministocin sun hada da na Algeria, Libi, Egypt, Sudan, Chadi, Tunisi da kuma Niger har yau da kuma wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Afirka, Tarayyar Turai da kuma na ƙungiyar kasashen Larabawa. Domin share fagen taron na gobe, ƙwararru sun yi wata haɗuwa yau a otal Gawai. Hukumomin garin Agada sun kaddamar da wani sabon aikin kurar masu shaguna da ke kan hanyoyi. Wannan shiri ya shafi dukkan shaguna da kuma ranhuna na kusan makarantu, makwantai da kuma bariki. Adamu Habi shugaban sashen kula da takardun zama ɗan ƙasa wato ya Agaras ya yi wannan ƙarin haske. Mun ba su wa'adin sati ɗaya domin su kwashe irin nasu da nasu su bar wurin. Waɗansu sun gane sun fara kwashe kayansu, waɗansu kuma har yanzu ba su kwashe kayansu ba. Kuma mu meri ba za mu zuba ido muna kallo mu bar su su yi abin da suke so ba. A yau gashi mun fara rusa waɗannan shaguna. Muna ƙara kira kamar yadda muka saba ga masu shagunan su yi ƙoƙarin cire kayansu. Idan ba haka ba ba za mu iya jiran su ba. Ko muna son su ba mu haɗin kai na fitar fitar da kayansu a cikin lokaci domin baiwa Meri damar gudanar da ayyukanta. Daga nasu bangare masu shaguna sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan shiri kamar haka. Kamfani ne da na buɗe da kuɗaɗe na tun shekara takwas Wuri ne da na saya wajen miliyan biyar kuma na saka masa kaya da su kai miliyan biyar sai gashi kawai kwatsam sun zo sun ba mu takardar cewa mu tashi mu bar wurin ba tare da wani haƙƙi da za su ba mu ba duka da haka mun yanke shawarar kwashe kayan mu tunda ba mu euh, yau ga mu ba bisa hanya muke ba bisa harkar kushe muke ba amma yau an ba da izini a rumshe mu to mu dai abin da muka tawaga ga Allah muka tawaga insha Allah Allah zai hudo mana alhakin mu ko ta wani hali ne insha Allah mu da muka tara ba mu je a bamu ba ba mu tambaye gwamnati ba mu wani abu ba dan abin da ke gare mu ya kamata da ya bar mana shi asara kawai tare ce akwai abban yi ba tare ma ga ta ina dokar rai me min saura asara na yi tun da ta duka na ɓadda yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki ana ci gaba da kwambalar tseren keke a jiya masu tseren sun yi gudu na tazarar kilomita 144 tsakanin dogon dutse da kwanne a yau sun suma mataki na hudu a kan hanyar kwanne tawa mai nisan kilomita 130 sai dai an dakatar da tseren a sakamakon faduwar masu faɗar da wato masu kekina suka yi isufu amadu mai koyarwa a fannin tseren keken ya yi wa muntar muhammadu karin bayani ta wayar tarho. a ce muka taso a tashi bakwai da minti arba'in da biyar a garin dogon duci muka zo kwanni yara sun yi kokari sun sa awa hudu da minti ishirin da daya na farko da ya zo su bakwai ne suka shigo a cikin birnin kwanni amma na uku da suka zo na farko na farko shine aminu gado na biyu shine muhammadu usaini na uku shine abdulrazak garba a yau ka taso daga birnin kwanni muka zo dawa shine yara suka taso shi kuma a kare bakwai da uku da rabi suka zo na ƙarfe goma da wani minti a takaice da sun sa awa uku da minti arba'in da biyar da da goma sha biyu suka sa shi sun zo daidan kuna mutuwa inda ake cewa nan ne ka samu tsayi tsugokan da ke jaye da jura suka faɗi tun da duka a ƙasa suke ce a ɗauki regalman yanzu kalasama in yadda za a yi tun da yanzu babu kalasama na premier division turagen sai a ɗauki kalasama na etapa uku da mun karito baya na zuci resulta in ya zawo kuma irin na jiya na farko kenan aminu na biyu muhammadu sumana na uku abdulrazak garba Karfe da minti 5:40 ana studio Kalangu yanzu kuma sa a saurare mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Studio A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio A kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Radio Nomad. A kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. yanzu kuma sa a gyara zama domin sauran shirin namu na musamman a goma ga watan nan oktobar ne hukumomin tashar jiragen ruwa na benin suka ɗauki wani mataki na kashin kansu wato ba tare da shawara ba wanda jibanci cewa dukkan kwantina kwantina da za su zo nijar an da su a tashar alhada mai nisan kilomita hamsin daga kotonu wanda mataki na tattare da tasiri a kan 'yan kasuwar nijar can shebu shine sakatare general na kungiyar 'yan kasuwar Muna da fargaba abinda muke so a fannin por shine al'amura su daidaita su gudana yadda ya kamata. Ya dace a tsara farashi wajen awon kaya. Sannan kuma a nan suna son rubanya batantin da ya kamata mu biye ne duka da yake muna cikin ƙawancen haɗin gwiwa na bayar da sararin kasuwanci a yankin ƙasashen Afirka cewa da sai da yawo. Kuma abu ne mai matuƙar wahala a gare mu musa abin da aka rage. rage a cikin sabon tsarin nasu wanda ya shafi kuɗi ne da ake biya da duka mota da ke dakon kaya ya kamata a samu wata yarjejeniya ta bai ɗaya da hukumar da ke kula da tashar teku kenan su amana da wannan sabon tsari babu fargaba kuɗaɗen da za mu biya da kuma kuɗaɗen kula da kaya a ɓangaren kamfanonin tsarin zai sake ba kamar a da ba inda kwantina mai kafafu arba'in muna biyan miliyon ɗaya ne a yayin da kwantina mai kafafu tafi biyar. Yanzu dai wajen tashar alada bai kamata a zuba yawan kudaden da ya kamata a zuba ba. Kuma kamfanoni ne ya kamata su ɗauki dawaniyar komowar kwantinonin. Can Bello Shebu kenan sakatare general na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kuma fitar da kaya daga kasashen waje. To domin fuskantar wannan mataki dai masu kula da wannan sha'ani za su gudanar da wani taro gobe a shambar de Commerce a nan Yamai. To masu mu duka-duka kuma an muka karshen labarin namu na yau an muke fatan a huta lafiya.